aka yi wa Bore ne yana mai cewa shi ba ɗan yawon bude ido ba ne. Naɗin da kuma Boren na Indime na zuwa ne kwanaki biyu bayan majalisar dattawa ta sige shi da kujeran ta babban mai sabatarwa. A ranar Laraba ne shugaban jam'iyyarsa a majalis ya maye gurbinsa da Sinita Tahir mangono a Borno ta Arewa. ya ta rawaito cewa dambarwar Indime a majalisar na da nasaba da suka da yi gwamnatin Bola Ahmed Tinubu wajen magance matsalar yunwa da tsadar rayuwa a Najeriya. a wata wasiƙa da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa dr abdullahi umar ganduje ya aikawa majalisar ya buƙaci indime ya bar jam'iyyar apc ya koma jam'iyyar adawa da ya zaɓawa kansa ganduje ya kuma buƙaci a sauke indime daga makaminsa na mai sawatarwa saboda abin da shugaban jam'iyyar ya yi kira kalaman ba su dace ba da kan iya kawo wa shugaban ƙasa koma baya wannan lamarin ya samo asali ne daga hiran da ɗan majalisar ya yi da manema labarai inda a cikin ya koka cewa shugaban kasa bai san ainihin halin da al'umma ke ciki ba a cewarsa wasu sun kange shugaban kasar daga yin magana kan al'amura da kuma ganin jama'a ballantana a samu yadda za a fayyace masa halin da jama'a ke ciki dan majalisan ya kuma koka da cewa 'yan najeriya sun riga sun yi fushi saboda yunwa da lalacewar yanayin karfin aljihunsu ba tare da gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai magance matsalolin ba Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya gargaɗi jami'an gwamnati da su guji karkatar da tallafin takin manoman jihar. Gwamnan ya fara raba tallafin takin zamani ga manoma dubu hamsin da biyu a kananan hukumomi arba'in da hudu domin bunƙasa harkokin noma. Gargaɗin na kunshe a cikin wata sanarwa da Daraktan Janaral kan yaɗa labaran gwamna Sanusi Bature da Wakin Tofa ya wallafa a shafinsa na Facebook. Gwamnan Abba Kabir Yusuf ya ce gwamnatinsa ba ta saurara wa duk jami'in da aka kama yana karkatar da takin manoma ba. Daily Trust ta wallafa cewa Abba Kabir Yusuf ya ce za su hukunta duk wadda aka kama da kokarin almundahanan takin. Ya ce gwamnatinsa ba za su lamunci rashawa ba domin domin an raba tallafin ne domin manoma na hakika. Muhammad Sanusi na biyu ya nemi masu hannu da shuni da su taimakawa manoma a jihar. Ya ce akwai bukatar tallafi ga manoma da sauran talakawa a garin musamman halin da ake ciki. Sanusi na biyu ya yabawa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da fara bijiro da tsare-tsare da za su taimakawa talakawa. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam nasu ‘yan Rufa'i ya kai karan babban kotun tarayya inda ya zargi alkali Lilwano da nuna son kai a karar da ya shigar tsakaninsa da gwamnatin jihar da kuma majalisar dokokin jihar. ‘Yan Rufa'i ya kai karan gwamnatin jihar da da majalisar jihar biyu ne bisa zargin tauye masa hakinsa yayin da suke binciken yadda gwamnatinsa ta gudanar harkokin kuɗi tsakanin 2015 zuwa 2023. Ya roki babban kotun tarayya da ta bayyana rahoto da majalisar dokokin jihar da gabatar da cewa ya saba kundin salin mulkin kasar Umar wadda ke tuhumarsa da karkatar da kudade har naira biliyan 423 daga rancen da gwamnatinsa ta ciyo. Tsohon gwamnan a ranar Alhamis a cikin karar da ya aike ta sa hannun lauyansa Adetayo Adeyemi zuwa ga babban alkalin babban kotun tarayya John Soho yana zarginsa da nuna son kai rashin adalci da kin bashi dama a saurare shi kamar yadda doka ta ce. Rufa'i ya bukaci babban alkalin da ya mika karar ta kare hakin ɗan adam wadda ke gaban mai shari'a Rirwanu zuwa ga wani alkali domin yi masa adalci. An saka fara zaman shari'ar ne a ranar 17 ga wata lauyoyi na duk sun halarci zaman kotun daga Legas bayan sun ce musu an ɗake zaman shari'ar amma za a sanar da su ranar da za a zauna. Bayan sun koma Legas a wannan rana sai kuma cikin dare aka aika musu da sako za a zauna a ranar 18 ga wata wato awanni kenan bayan an sanar da cewa ba za a zauna ba. Hakan yasa ba za mu iya komawa ba har su samu zaman kotun. kuma da gangar aka yi mana hakan don musguna mana alkalin kotun ya yi gabansa ya saurari shari'ar babu wakilai na a kotu bayan kotu ta ce ta ɗage zaman kotun tun farko a dalilin hakan ne nake ganin ba a min adalci ba kuma nake rokon babban kotu ta canja alkali da zai ci gaba da saurari wannan karar to ma sauraro ka ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura